take zabgowa su yabi mutum kuma yanzu wanda ya zama cikakken hanyar neman abinci musamman ga 'yan siyasa amma baka yi musu haka ba za ka ci abinci a su ba ka boye ƙarya ka yi besu ka yi waye ka ki faɗin gaskiya saboda wai dan abin da zai shiga aljihunka kuma ko nawa ne zai kare ba haka ake yi ba yanzu haka ake yi na taɓa zuwa wani wani ɗaura aure kawai da naje ɗaura auren nan kawai sai na ga wani maroƙi wai da ya ga kamar ko riga na ɗan fina su kyalli ne sai aka sai dauka ni ne angwa ya zo dinga yabo ya dinga kirari ya dinga kirari nace kai fa ba ni ne angon ba ya ce ko ba kai bane ai abokin ango ne sai ka bani nawa ka san nace kai kai ka gama ya dinga ya dinga kirari ya dinga yi ya dinga yi da ki bashi nan idan ka bashi kai laifi dai kai laifi akan me zaka bashi ka je ka bada sadaka mana bayan ya gama ban shi ya wuce bayan kawai na shiga kasuwa na je siyayya kawai sai na ganshi shi ma ya shigo siyayya da ya gane sai ya gane ni mana gane shi sai na ciro kuɗi a juna sai na ce ga wannan ka ƙara kai cefa ne ya ce to a'a to amma da mamaki fa ranar na ta maka baka bani ba yanzu kuma ce saboda ranar na baka ban kyauta ba yanzu kuma nayi ne saboda Allah yawa yanzu nayi ne saboda amma na san ranar idan na baka dan kaya biye ni ne amma yanzu tunda mun hada lahiya lahiya to yanzu saboda Allah na baka <laughs> ba shi kenan ba to ya za a yi kaga wani na masu yaban su suke kai 'yan siyasan ba suke baro su su suke kai suke baro su a'a kun san mutumin nan bai yi abin da ya dace wa al'umma sa ba dan me zaka zo ka ranga mashi yabo kana waka kana kana kuzanta shi ya yayi komai ka rufe duk abin da ya kamata ya gani in da ma yana da shirin kyautata mutanansa yanzu kai waka ka rufe kai kadai an baka kasa aljihu jama'a wannan ya kamata ya zama haka yanzu haka addini mai koya mana maza makaryata ta hanyar karya za mu rika ci muna sha duk ba daidai bane irin wa'annan abubuwa duk gashi nan kana gani a media har ma alfahari ake da haka irin ma wa'annan mutanen su ma har maula zu ake zuwa musu mutane suna cikin yanayi ana gaya wa shugaban kasa har ya kira malamai dai ya ga wani irin mafita ya kamata ya samu kai ka ka bugo uban waka kana kokarin ka kawar da tunanin shi dangane da bukatan abin da zai tsare shi a lahira kai ya je wuta dan yanzu idan bai kyautata mutanen ƙasa ba wuta zai je kuma kana ɗaya daga cikin wanda suka zama sila ko ba haka bane a daidai lokacin da ake bukatan attention din shugaba eh, galibi shugabanni na gaskiya ko ba sa bukata a raga musu su suna so a ragaya musu ina kuskuren su yake ne su gyara ba haka bane haka ne yanzu ko wannan kurin da aka yi na protest da ake so a yi dan Allah bai zama wa shugaban ƙasa alkhairi ba yanzu yunkurin da yake ta yi ba kokarin bane ta yadda za a yi mutane yanzu su zauna lafiya ka duba magana da aka yi na salari duk da abin da aka kara ya kamata ya fi haka dubu saba'in ya kamata ya fi haka don shinkafa ta kai dubu tamanin yanzu amma dai duk da haka ai yayi kokari amma da aka yi magana ai ba a sa hannun ba sai yanzu kuma za ka ce wannan abin bai contributing ba sannan ga batun magana menene eh, ina shirin fitowa dinnan sai na gana maganan cewa an ba wa dangwata dama a siyan masa da ɗanyen mai ba ma a dala ba a naira wanda hakan zai iya taimakawa man menene kudin man Najeriya ya sako kasa to wani kawai ana cikin wannan yanayin shugaban kasa hankalin shi ya fara da yan kan yana sai ya zo ya boye ce ai gaba ɗaya kai alheri ba ma sai kar ma ka damu kawai komai kayi duk mutanen da suka yi korafi butulci suke maka ya taimake shi dan girman Allah yanzu korafin da yan Najeriya suke game da halin da suke butulci ne butulci ne butulci ne dan Najeriya dan ya siya shinkafa dubu tamanin ya ce a sassauta ya yi butulci da nawa yake siya kai haka butulci ne dan Najeriya da yana siyan mai ɗari bai ma kai ɗari biyu ba yanzu dan Najeriya ya zo yana siyan mai wajen naira ɗari shida yana buƙata gwamnati ba ma ta dada shi a ɗari biyun ba ma ko ɗari uku ne ma ta dada shi zai haƙura butulci ne dan ya ce a masa adalci a dada shi haka dan me za ka zo ka cin mutane butulci ake yi dan me zaka zo ka faɗa haka kaga irin mutanen da muke fama da su wanda suke suke suke suke bannata gwamnati suke hana gwamnati ta yi mutane alkhairi dan shugaba yanzu ka zo ka nuna mashi haka to shikenan ko iran iran su ne fa suke zuwa su mamaye shugabanni su nuna mashi a kai komai ba su suka cuta da gwamnatin Buhari ba duk su suka yi komai suka ce komai ya tafi daidai a kasan nan to ire-iren su ne fa ya ba za ka bari mutumin na har ya kira malamai an ci daɗi yanzu maganganun da malaman nan suka yi sun fara tasiri shirin da ake ma ita kanta subsidy din ma ana tunanin kila iya dawo da ita to amma mutane sun zo kana cewa a'a butulci ne a'a kaza ne a'a kaza ne dan Allah ku bari a gaya masa gaskiya da Allah ku bari a gaya masa gaskiya kai kai kai shikenan kai dan aljihunka ya cika sai ka sa mutane na sauran na mutane ba za su cika ba shi fa talaka ba fa so yake aljihun shi ya cika ba ko ya hau mota irin taka shi so yake dan shinka zo wallahi wani bidiyo da na gani sai na sai na tsaya na ƙara kallo na mamaki da ce kai wai tukunna wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne wai taliya ce yanzu wai kwaya ɗaya ta fara gagara talaka yanzu raba ta biyu ake a sayar da rabi taliya fa biyu ake raba ta yanzu ita ma an mata ne da ta zan wannan rabin madadin yanzu a sai maka dubu ɗaya su kawo ɗari biyar ita ce matsayin rabin talaka yanzu bai iya sayan taliya a naira dubu ɗaya da wani abu amma kaga miyagun kaga miyagun mutanen da muke fama da su miyagun mutane ba za ku bari a gaya wa shugaban ƙasa gaskiya ba shi yanzu ba nasara ba ne a ce yau ga shi duk wani haƙƙi na 'yan Najeriya ya sauki ya je lahira ba yi da kes da wannan Najeriya ba nasara ba ce? mu muna son nasarar nan ko akan waye ne ba wai sai lalle dan yankin mu ba kowane yanki ne in yazo zai cika Najeriya ta ci gaba mu muna goyon bayan sa to kaga matsalar da ake fama da shi mutanen mutane sun zama ga abin da suka zama kowane ya je ya ya zauna ko sai dai a bashi kuɗin da ba zai ba za ka taɓa gamsuwa da shi ba wallahi in Allah bai rubuta za ka yi arziki ba ko me za ka washewa gabanni ko nawa za su baka sai ya kare ba za ka yi arziki ba in Allah ya rubuta za ka yi arziki je ka kasuwa Allah sai Allah ya daga ka zama kamar dangote ku daina tunanin hanyar da kuke bi kuna yi wa shugabanni ƙarya ku tunanin cewa wannan hanyar ita ce za ta fashe ku ku yi kuɗi ƙarya kuke yi inda za ku yi da tani kun yi ku ba Allah kawai ku bai a gaya musu gaskiya Allah ya shiryar da mu da ƙarshe ina magana game da protest da za a Abuja protest da ake ƙoƙarin yi muna kira ga duk wanda ya zama dole inda an yi kira cewa a janye wanda ba su janye ba su ji tsoron Allah in ya kama dole za a yi su yi shi cikin tsarin da doka ta tanadar kar su je su je su yi abin da bai dace ba akwai wani kuskure da ministan Abuja yake kokarin yi shi kuma ya kamata ya kiyaye ya za a yi mutane su ce za su yi protest a Abuja an ce a bari sun ce a'a sai sun dokar ƙasa ta ba su dama tunda dokar ƙasa ta ba su dama sai suka ce kuma sun nemi a ba su filin menene ego square kai ka cewa ba za ka ba su ba saboda wai kai kana so ka gamsar da shugaban kasa kai kokari ai yanzu idan idan mabarnaci ya ya ce ga inda zai barna it's easy to you ka bar shi a wadan sai ka sa jami'an tsaro kaga ka takaice iya inda zai je wa. in ma za a yi barna yanzu ba za a samu damar ba da sun takaice inda za su tsaya su yi abin su to sai ka ce ba za ka ba su dama ba to yanzu gari za su bazu kuma ba a san abin da zai faru ba ashe ya fi dama dama din da suka ce suna son eagle square a ce to gashi an baku dama daga nan kai kuma sai ka tura jami'an tsaro su gewaye wajen sai a basu su kayan su sai a dinga kula da dukkanin wanda za su wuce iyaka ana daddakile su haka ake protest amma kai ka ce a'a kai ba za ka ba da dama ba kai kai waya ce kai waya baka dama kai haka wace doka ta baka dama hmm? karatu ne na banza na wannan shi irin wannan lamarin da ka gan shi ba abin shi da karfi sai sa ai shi shugaban kasan ya san wannan din abin ya fara tunanin hanyar da zai biya dakila abin ta hanyar neman malamai da sarakuna da sauransu kai kuma ka zo birgi-birgi ka dauka na ribas ne ka dauka na ribas ne minista ne fa akwai bambanci tsakanin fa minista da da gwamna duk wani abin da kake so wuri yake so duk dai yana yi ne saboda dai wai shugaban kasa to in ka jawo mana matsala yanzu duk suka shiga suka fafasa shaguna suka yi waye ibn taymiya zo wuce ya zo ga matasa suna zaune suna ta karta suna caca sai bai ce musu kuma ba sai ya wuce zaka ce ah kar maka laya baka hana su ba yace a'a ai tunda sun takaita anan ga anan din suka zauna to a bar su anan din idan aka kora su to za su haye ka dangan mutane amma tunda sun zauna anan hankalinsu na nan to a bar su anan ilimi kenan to tunda sun ce za su yi a Eagle Square wai har da wani kirkiro program wai zama a program ba ma su a gansu a wajen duka kasa ta ba su dama tunda har ma sun yi hankali sun ce ga inda za su yi kaga kenan banna ba za ba za a samu an takaita abin ma kenan za a yi ta hankali kenan to sai ka ce a'a to sun shigo gari sun shiga can sun shiga can ka san me za a yi a wajen kuma jami'an tsaro za su iya musu gaskiya wannan tunanin da minista Abuja ya tunani ne na banza ba tunani ne mai kyau ba ba tunani ne mai kyau ba ya kamata ya nazu gaskiya ba irin abin da muke bukata a Abuja ba kenan kuma abin ana ana tunanin cewa zai wasu a Abuja nan to kaga sai ya kamata ka dau matakin da ya kamata ka bi mutanen nan a hankali tunda har ka ga matasan nan malamai na masa magana suna nuna wa malamai yatsa kai yanzu duk kasan nan akwai wani wanda ya kai malami daraja abinda ba taba yi ba tunda aka kafa Najeriya ba taba irin wannan abin ba matasa yau a ce za a yi magana wani ma iya abin da zai ta adalci kawai shine ya ce maka Allah ya saka da alheri amma wala sami yi to wani in ya tashi a shar zai kitirmumo maka malami bai sha babare kuma kai kadan siyasa da yake ganin kama a banza a hufi malami na addini bai sha ba ma ya magana malamin ma da ya balansan kal duba Sheikh Tijjani su Group ta irin maganganun da ya ta'adalci yi magana wajen minti nawa yayi akan shugabannin kasa mintin da ya magana akan talaka su kiyaye kafsa su fita zanga zanga nan bai minti biyu ba amma wala ka ji kawai ka ji mutane maganganu suke malam ko kai ma an baka naka ne kada washi mata jani wannan jani gura <laughs> eh ka gane akwai matsala ne to a wannan matakin nake ganin cewa shi ministan Abuja ya kiyaye doka gaskiya wannan abin ba zai taimaki Abuja ba kuma ba zai taimaki shugaban kasa ba mutanen nan tunda sun matsa ka bar su su yi a Eagle Square sai ka tura jami'an tsaro su tsare su kiyaye duk abin da zai je ya faru mara kyau wannan ba tunani bane mai kyau ba kuma tsarin shugabanci bane da ya kamata a duba Allah ya kiyaye a nan za mu tsaya amma ga dan uwa ku yi hakuri mu yi bako kuma lokaci na ci cilewa ba san lokaci ya wuce ba za mu bashi ko minti biyar ne ya ce mana wani abu ɗaya daga cikin matasa ne da muke da su kuma suna kokari Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi akar makala sai da sunan ne naka nake ta manta